duba da karatowar zaɓe a ɗan lokaci kaɗan ta shekara ta 2019 dandalin voa zai rika kawo muku tattaunawa da matasa ko shin ana damawa da matasa a harkokin siyasar najeriya za mu dinga kawo muku tattaunawar ce a duk ranar alhamis tare da ni baraka bashir a yau mun samu zantawa da comrade nura ahmad yadi bici ka tattauna da shi na shin ko ana damawa da matasa a siyasar najeriya ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya a ƙungiyoyi da dama tun da kan kungiyoyin ɗalibai da kuma kungiyoyi na 'yan kasuwa da kuma kungiyoyi masu zaman kansu wato non governmental organization kenan. To yanzu mana batu ne akan siyasar matasa. Shin a nan ƙasar kana ga ana ba matasa damar a dama da su a harka ta siyasa? Wannan dai ne na fahimci wannan bil da kusan ya zama doka a mataki na ƙasa zan ce kalubale ne musamman a gurin matasa tunda lillahi wa shekaru sun ratso da dama wanda matashi babu wata dama da aka bashi kuma mu muna ganin cewar matasan nan su ne ƙashin bayan dimokuraɗiyyar ma gaba ɗayanta kuma su ne waɗanda muke tunani insha Allahu za su yi ƙoƙarin wajen ci gaban wannan ƙasa da gina ƙasa amma lillahi sulhi a wannan ƙadami a wannan lokaci ba a ba matasa dama ganin cewar an dama da su domin so da yawa a mukamai appointment da ake na gwamnati sai ke ji an ce ga shugaban matasa amma in kika duba za ki ga above 60 years mm. in kika duba ko ya ɗara hamsin to in kika duba duk wani abu da za a ce na matasa sai ki wanda aka sa ba matashin ba ne ba mahallinsa ba ne me yake janyowa ba a sa matasa wannan lillahi rasuli ya samo asali ne da mu matasan mun kasa haɗa kanmu kuma muna da kwaɗayi a zuciyarmu kowa me zai samu wannan shi ne a gabansa amma yanzu matasa hankalinsu ya fara dawowa jikinsu muna gaya masu gaskiya tunda har yanzu zaka ga akwai matasan eh, mafi yawan matasa sun fi raja a kan harkokin kwaya ko kuma a mai da su yan bangar siyasa maimakon su zo su natsu su a dama da su sai dai su zama yan bangar siyasa to saboda irin abubuwa da suke faruwa musamman ta fuskar shaye-shaye shi yasa muke ta hada tarurruka musamman na wayar da kan matasa a gurare da dama domin mu fahimtar da matasan su san kansu domin kai matashi dole sai ka yi haƙuri da wasu abubuwa na shaye-shaye ka tsaya ka sannan ka san kanka to wannan ni kalubalen bai wuce na su matasan su haɗa kansu ba su yi haƙuri da duk gwagwarmayar da ya kamata su yi ita rayuwa duk wanda ga ya zama wani ya zama jagora na al'umma to ya yi haƙuri da kwaɗayi duk wani abu da aka ce haƙƙi ne na al'umma yana ƙoƙari ya ga ya kare wannan haƙƙin nasa tafiya a gaban matasa a akwai wannan abu yana kan hanyar cewa za a tabbatar da shi a ba matasa dama tunda har yanzu ka ce su gama haɗa kansu yanzu kuke kokarin wayar musu da kai a a baya mun dade na gaya miki mun dade muna wannan abu kuma muna ci gaba ai shi abin kana yin sa ba tsayawa kake yi ba da mun ci gaba za kai ta yi wannan kalubalen mun sha fuskanta shi a baya wannan shi yasa aka samu kungiyoyi da dama suke taugwar maya ganin wannan abu ya tabbata kuma alhamdulillahi wannan abu ya riga ya zama doka ya rage ina mu matasan mu tsaya mu yi gwagwarmaya domin mu ga wannan abin ya tabbata domin waɗanda suka sa wa dokar hannu su ba su ɗauko damar su ba mu hannun mu ba mu da kanmu matasan mu za mu je mu karɓi damar in karɓan nan duk lokacin da ka ga wani mutum a kan fawa ba wai ɗauko ta ake a bashi ita ba shi yake hoɓasa ya jajirce ya nuna kamar yana yi ba a kwance yake ba a zaɓe mai karatowa shin matasa za su yi taka wata muhimmiyar rawa sosai ma kuwa kwarai da gaske domin alhamdulillahi daga jihohi da dama tun daga kan kudancin ƙasar nan bangaren yarabawa da bangaren inyamurai muna ta tattaɓa junanmu matasa akwai wanda yanzu already sun riga sun tsaya takara ta gwamnoni a jam'iyyu tun daga kan su manyan jam'iyyun apc da pdp akwai wanda sun tsaya takarar senate akwai wanda sun tsaya takara ta majalisar jiha akwai wanda sun tsaya takara ta majalisar tarai ai za su kai labari wannan lokaci ne na matasa su kansu matasan tun da cikin kaso 75 cikin 100 na al'ummar Najeriya matasa ne mun nuna musu cewar matsawar ba matashi akan tsayar ba to kada ma su zaɓe shi a duk jam'iyyar da aka tsaye mana da wani dattijo matasan nan su ne a gaban mu su muke so su gina mana ƙasar nan domin mun san cewa ba mu da ƙasar da tafi Najeriya kuma in ban manta ba Yakubu wani ya rike ƙasar nan yana da shekara 32 duk da a lokacin soja ne amma ya gina ƙasar nan fiye da duk tunanin jama'a ya karɓe ta a wani hali ya dawo da ita kan layi in ka in kika dauki audu bako ya karɓi ƙasar na yana da shekara 42 matashi ne har yanzu Gabir Tala Muhammad har yanzu su ne ake ɗauko ayyukansu a ce na Audu Bako na Yakubu Gawan na Murtala Muhammad to mu muna ganin wannan lokaci ne da mu matasa domin ba mu da ƙasar da tafi Najeriya kuma mu za mu gina ƙasar nan mu muna da hope cewar in Allah da Najeriya za mu mai da ita sabuwar Najeriya to madalla Ambaraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya